ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Assalamu alaikum jam muku daga inda muka tsaya cikin littafin su ne sanadi. Dadin baby kallon su yayi ɗaya bayan ɗaya sannan ya ƙara cewa dukkan ku kun nuna min ba ku ƙaunata. Na san babu wanda bai san abin da Aslam ya yi wa ya yi wa bebi ba amma don ba don ba yarku ba ce kuka ki gaya min don inda yarku ce da kun san hukuncin da ya kamata ku yanka yanke dukkan su shiru suka yi sai dadin KSA eh, ya ce wallahi ban taba sanin abin da ke da kuke faɗa ba amma please ka bari mu zauna mu magana dadin London ya ce wato zaka nuna mana kai ka haifi Aisha ka tafi da ita amma ka san da sani babu mu babu kai baki dadin baby ya taɓe sana ya ce da in zauna da 'yan uwan da suke munafunta ta kwarar da zauna ba ni da kowa wai how old was Aisha amma Allah ya saka ni Allah ya saka mai kan abin da kuka yi mu. yana kaiwa nan ya fice daga wurin baby kuka take a hankali at the same time tana dafe da cikinta mami rike hannun baby ta yi amma ta fisge hannunta tana kallon aslam da ke bacci sannan ta kalli momi da sultan sultan kuka ya fara yana cewa anti don go please don take my aunty away dadin baby dawowa ya ya rike hannunta ya fara janta da gudu sultan ya kama kafar dadi ka bar min antina kai ka tafi da antina daddy baby dukawa ya ya cire hannunsa sannan ya fara tafiya baby kasa tafiya ta yi saboda kafarta da yayi saboda da yayi mata nauyi sannan cikinta cikinta na murɗawa da sauri yusuf da mahmud suka yi nilin gaban dadin baby daddy please kai haƙuri suka faɗa tare ku tashi daga gaba na daka masa tsawa kin tashi su kai mahmud ya ce dadi abin da ya faru kaddara ce bai gama bai shirya ta katse shi da cewa ta faɗa wa amir ta faɗa wa amira kanwar kamana ta faɗa wa amira kanwar kamana bata gama ba umar ya ɗauke ta da mari sannan ismail ya ƙara mata wani kuka ta fara yi wani irin ihu bebi ta saki tana cewa ciki na ciki na wayo mutuwa zai yi da saurin momin london ta nufe ta kasancewar ita ma doktor ce dukkan matan suka yi kan bibi sai ihu take ihun da ya sa mutane da yawa zagaye su ihun da ya sa aslan bude ido ganin mutane biyu biyu yake rufe idonsa ya yi wani ihu bebi ta ƙara yi momi bayana zai gatsi cikin mamakin momin london ta kalli momi dama lokacin haihuwarta ya yi ta tambayi momi an girgiza kai momi ta yi sauran two weeks momi ta amsa mata tana hawaye momi london rike baby ta yi ta taba mararta wani sabon ihu baby ta sake hoyo momi ana yanka marata da wuka basu an kara bar ruwa ya fashe haka ya kara tabbatar musu da cewa lebo take ihu take kamar za a zare mata rai aslam ya kara bude ido amma still baya gani sosai amma ya san baby kuma ya san ita ke ihu a hankali ya ce bibi waya ayu da sauri yusuf da mahmud suka tura aslam ɗakin shi su momi suka rike bibi suka tafi da ita wani hospital kasancewar inda aslam yake kan sasanta ne basu ba su ansar haihuwa bibi sai cewa take yayi wayo yayi zan mutu please ku bar ni in mutu kusa da yayana ismail da ke tukin mota ta juya da ya juya ya daka mata tsawa ta yi musu shiru amma kamar ya kara tunzura bibi ana kai aslan ɗakin sai ya ƙara buɗe ido wannan karan ya ga Mahmud da Yusuf murmushi Mahmud ya saka masa kasancewar tun da ya fara rashin lafiya bai gansa ba aslan bai mai da mashin ba ya kalli yusuf kamar na ji muryar aisha ya faɗa kamar wanda numfashinsa zai ɗauke shiru suka yi ba shi amsa ba a hankali aslam ya kara cewa please ko amsa mu, maryam ta gaji Muhammad ya amsa masa aslam hutawa ya yi yana nishi kamar wanda ya yi gudu sannan ya kara cewa tana ina a hankali yusuf ya ce an kai ta hospital lebu take aslam shiru ya yi kamar mai tunani sannan ya daga kansa ya kalle su ku kai ni ta, da sauri mahmud ya girgiza masa kai no momi suna wurinta a hankali aslam ya kara cewa take me to her Doctors ba za su yarda ba. Aslam ƙara hutawa ya yi sannan ya ce get me the dog in charge of me. Banza suka yi da shi ya ƙara ɗaga kai ya kalle su. Ido cikin ido suka ga idanuwansa ya yi ja Yusuf miƙewa ya yi ya fita bayan kamar minti biyar ya dawo. Da doctor a hankali Aslam ya ɗaga ido ya kalle sa my wife is in level I need to be with. Ha doctor shiru yi yana kallon Aslam daman ya san nan da 'yan kwanaki za a sallame sa. kuma bature baya wasa da matan shi especially in aka ce haihuwa ƙara kallon aslam ya yi for the second time sannan ya ce can you manage ya tambaye shi hankali aslam ya ɗaga masa kai Then go and meet your new bundle of joy. Ya juya ya fara tafiya sannan ya ƙara juyawa yana murmushi ya ce and keep the baby for me. Tell him or her from Dr. Jack. ya fice yana farmashi aslan ƙoƙarin mikewa ya yi amma ya kasa yusuf ya kira ismail don tambayarsa inda za su kai bebi nan fa aslam ya ƙara jin ihun bebi tana cewa yi ismail ka kai ni gurin yaya na please nan fa hankalin aslam ya ƙara tashi mahmud da yusuf suka ɗauke shi suka ajiye shi kan zuciya idanuwan aslam rufe yana tunanin lokacin haihuwar bebi bai yi ba don cikinta yana wata biyar ya bar gida sannan ya zo watan shi uku a nan don a don haka dan cikin ta bai wuce wata takwas da ƙilan sati ɗaya ba mota biyu suka tafi da bebi hospital ɗaya su momis ne da Ismail sai ɗaya su Maryam da Yusra da Amira Umar ke tuka motar yana bin bayan su Ismail sannan dadi da dadin London suka ɗauki mota ɗaya dadin baby da dadin KSA suka ɗauki mota ɗaya da hospital za su bi su amma dadin london ya ce su tafi gida su bar matan su tafi hospital sauran matan sauran mota ɗayan mai karon mai kiran kiya mahmud yadda yusuf suka aji aslam sannan suka ninke wheelchair din suka aji sannan yusuf ya ja motar suka yi hospital din boni london su dadin london na zuwa gida suka zauna falo nan dadin london da dadin ksa suka dinga bawa dadin bebi haƙuri suna kuma nuna masa abin da ya faru kaddara ce daga rabi shi ma dadi hakuri ya bawa dadin bibi sosai kan rashin gaya masa gaskiya da yayi sun fi awa ɗaya suna ba shi hakuri sannan ya sauka suka fara hirar su kamar babu abin da ya faru su mami suna zuwa hospital aka karbi Baby Baby London ta canza kayan jikinta zuwa na aiki ta Baby Labor Room. Duk ihunta ya ishi mutane, Sultan sai kun kaya ke duba ta momi London ta yi, ta ga har ta shiga 60 m Banda yaya babu abin da Baby ke kira, bayan minti talatin sa Aslam suka isa hospital. Tun cikin hol suke jin ikon Baby ko gajiya ba ta yi. ito Aslam ya rufe yana zub da hawaye Yusuf suka tura shi zuwa bakin labor room ɗin. da take da gudu sultan ya fada jikinsa yana kuka yana cewa uncle help my aslam bai ce kuma ba kowa sai mamakin yadda aka yi aka bar aslam ya zo yake Momi ta kira Momin London ta sanar da ita ga Aslam ya zo da sauri Momin London ta zo ta tura shi ciki. Yana shiga ya ga bebi kwance kafafun ta buɗe sai wata nurse na goge mata zufan gaban ta nan take Aslam ya fara kuka a hankali bebi ta juya ta kalle sa ta fara kuka amma ba hawaye hannu ta miƙa masa momin london ta ƙarasa da shi wajenta a hankali ya ɗaga hannunsa ya riƙe ta yayin mutuwa zan yi bata gama magana ba ta yi wani irin fushin ta yi da sauri doctor da momi london suka duba gabanta sai ga kan baby da sauri momi london ta ce yawwa da wata one more push da ake huta ashe kina da karfi haka ban sani ba kai baby ta girgiza fushin ɗin ba bata rufe bakinta ba wani fushin ɗin ya zo mata rike hannu aslam ta yi gam shi ma ta ya rike gam tana fushin ta haihu alhamdulillah momi ta faɗa baby komawa ta yi ta kwanta kamar mara rai Baby komawa ta yi ta kwanta kamar marar rai a hankali Aslam ya ce thank you doctor. Ya ce congratulations a girl. Idanuwa Aslam ya lumshe wajen waje ta fita ta sanar da su momi da mami tare da momi KSA. Su momi su rungume juna suka yi wal Maryam da yusriya da Amira suka rungume su sannan Umar da Mahmud da Yusuf su ma suka rungume juna. Yusuf da Mahmud suka fita suka sayo wani har ɗan waya, cikin filmin aka gyara baby da jaririya aka kai su resting room tura aslam aka yi mami ta ɗauki jaririyar ta ɗora mashi kan sannan ta kalli sultan ta ce grandson ka yi kanwa mamaki suka yi da cin abin da mami ta ce aslam kan baya jin discourse banda kallon jaririyar babu abin da yake tamkar an tsaga kara shi da sultan bibi sai bacci take a wannan lokacin kowa ya mance da maganar abin da Aslam ya yi wa Baby saboda murnar ganin sabuwar jaririya. Mahmud amsan Baby yayi yana kallon da sai ya daga kai suka hada ido da Maryam ya kashe mata ido ɗaya. Maryam murguda masa baki ta shi kuma ya yi murmushi bayan awa daya su dadi suka iso asibitin dadin London fada ya dinga yi wa Yusuf saboda sun gaya wa Aslam yana zuwa yasa sa a maida Aslam. asibiti bayan awa 24 da haihuwa aka sallame su gidan momi london suka sauka dukansu kasancewar katon gida ne momi london cewa ta wani irin jini aslam ke da shi da yaransa shi suke bi from head to toe dukkansu dariya suka yi momi kan bakin ta baya rufa don murna Baby kam in za ta yi fitsari sai ta yi kuka saboda zafin stitching ɗin da aka yi mata suna zuwa gida ta dinga kuka wai ita hujan hanci take so. duk yadda su bomi suka so hana ta ƙi ta yi ta dinga kuka wai dole su kai ta a yi mata wajen hanci tana cikin kuka jaririya ta fara kuka amma kebe mai ta ƙi breastfeeding ɗinta dole ya sa momin london ta kira wata nas ɗin wajen aikinta ta zo ta yi mata sannan aka maƙala mata za rage mai kyau Aika su maryam suka ce su ma a yi musu baby ta kalle su da pretty face ɗinta babu kunya ta ce ku bari ku yi aure in mijinku ya ce yana so sai ku don ni ma yaya na ya ce yana so dariya su momi suka yi sannan mahmud da ke zaune kusa da yusuf ya ce ki gaya musu mrs ni dai na yarda maryam ta nan ni dai na yarda maryam ta don ni ma ina son wajen hanci banza maryam ta yi da shi shi ma yusuf cewa ya yi ki yi ke ma zai yi maki kyau ya faɗa yana kallon amira harara amira ta wulla masa iyayensu mata sai dariya suke momin london cewa ta yi i wish za ku zauna da mu for ba wallahi ba na son ku tafi don ina jin daɗi gidana bayan kwana uku aslam ya matsa wa don kan a sallame shi wai ya samu sauƙi ƙara duba shi suka yi aka tabbatar ya yanzu kan firi sannan aka sallame shi tamkar ya yi tsuntsu haka yake ci don babu abin da yake son gani kamar bibi da jaririyarsa yusuf da mahmud suka zo ɗaukansa akan hanya suka yi fakin gefen hanya mahmud juyawa ya yi kalla aslam da ke bayan mota sannan ya ce ashe dan ubanka duk innocent test ɗin nan naka na banza ne nawa gaya min ya aka yi ka iya sex da yar karamar yarinya yusuf ya ƙara cewa kuma dan ubansa bai gaya mana ba aslan murtaka fuska yayi bai ce masa komai ba dan ya san in ya biye masu ba za su tafi gida ba yau dalla ka gaya mana yadda ake ji in aka yi sex da yarinya mahmud ya faɗa aslam kallon sa yayi ya ƙara ɗaura fuska sannan ya ce please ku tafi da ni gurin family na ba na son iskanci dariya suka yi sannan yusuf ya ce ga ka katon ɗan iska yanzu tell you how it feel to grow in nature jeji ran aslan ɓaci yayi ya fara ƙoƙarin buɗe mota amma da sauri yusuf ya danna ki yayi lokin kofar aslan komawa yayi ya zauna ya haɗa hannuwansa kan ƙirjinsa yana kallon wasu sannan ya ce daman kuna sakirin mai ce busy kenan dariyar rainin hankali mahmud ya yi sannan ya ce ko ba mu yi screen ko ba mu manyan mata ba mun san da a sweet so tell you ko mu kwana a nan Aslam kalle-kalle ya fara yi wata baturiyar yarinya ya gani mai kimanin shekara sha hudu sannan ya kalli su Muhammad ya ce masu ku kama waccan ku kai ta hotel sai ku ji yadda ake ji dariya su Muhammad suka yi. Sannan ya fara jan mota yana cewa shege shaidan wai yanzu kana da ɗan shekara biyar bai tanka masu ba sai tsine wa ciwo da ya sa shi sakin magana yake suna zuwa gida kowa ya karbi Aslam da murna amma sai kalle-kalle yake inda zai ga bebi yake. bayan sun tafi site ɗin yusuf ya tambaye shi inda aka ajiye bibi wani hotel ya nuna wa aslam ta windo da sauri aslam ya tafi can yana shiga ya hange ta zaune bakin gado ita kuma jariri a cikin baby stroller Baby na ganin shi ta miƙe da sauri amma bata iya ba ta iya tafiya sosai da sauri Aslam da ƙara sabuwarinta ya rike fuskar ta ya fara kisin ɗinta ita ma kisin ɗinsa ta fara kisin ɗin juna kawai suke kamar ma kamar bayu sun fi minti biyar a haka sannan baby ta zara bakinta a hankali ta kalle sa yaya jikinka kurawa sweet lips ta ido ya yi sannan ya ce alhamdulillah da sauki my love i miss i miss you an murmushi ta yi sannan ta ce i miss you to hannun shi ta buɗa ta gani wurin ya bushe tamkar an soya nama kicin ɗin hannun ta yi i'm sorry rike ta yayi yana kallon hancin ta baby na if you are not for me ya tambaye ta yana lumshe idanuwa a hankali baby ta gyada masa kai shafa hancin ta yayi yi rabi thank you my habibti rike mata hannu ya yi suka nufi inda jaririya ke kwance aslam gani yayi tana tafiya tana ciza laifi habibti me ya tambaye ta in carry mana ba kuma inda aka yi min stitching ne yake yi min ciwo i'm sorry inda ina kusa ina wutar wajen da ba za ki ji ciwo ba dariya baby ce tana rufe fuskar ta gaban stroller jaririya suka tsaya dukawa aslam yayi ya manna mata kesi sannan ya kalli baby habibti wanda suna kake so a bata duk wanda yayi maka nima yayi min girgiza kai aslam yayi Nuhu ki faɗi sunan da kike so a sa mata. Shiru baby ta yi kamar mai tunani sannan ta ce I love Ummul Kairi. Burmishi Aslam ya yi lovely name Ummul ummul kai ɗaukar ɗiyan yayi yi sannan ya mata hudu ba zaunawa ya yi akan gadon bibi ta dawo ta zauna kusa da shi rike mata hannu yana cewa yanzu yaran mu biyu kuma ga ki kaman baki taba haihuwa ba gaskiya auren wuri yayi bibi dariya ta yi aslan ya ci gaba da cewa ki gama wanka mu fara honeymoon daman ba mu je honeymoon ba baby dariya ta yi kai yayi duk love din da muka yi dariya shi ma yayi Habibtu ya ka yi da jaraban ki da ba na nan dukansa ta yi sannan ta ce yadda ka da naka haka ni ma na da nawa haka suka dinga hiran bayan saduwa cikin ƙaunar juna yamma ranar aslam ya gaya wa su daji sunan da jaririya ta ci sun ji daɗin sunan still a ranar dadin london ya kira dukansu ya bawa ya ba su shawarar su kaunaci junansu su zama tsintsiya su ɗaya shawara sosai dadin london ya ba su daga ƙarshe mahmud ya ɗaga hannu Dadin London ya ba shi damar yin magana sai cewa ya yi, Dadi gaskiya ina son Maryam, dukkan mutanen falon dariya suka yi amma ban da Maryam. Wara Mahmud ido ta yi, tana kallonsa sai ta ga Mahmud kyakkyawa ne da ma duk famili ɗinsu babu wanda bai da kyau. Dadin London kallon Maryam ya yi, Dauta kina son Mahmud? Sun kuyar da kanta ta yi bata ce komai ba, murmushi iyayensu suka yi sannan Dadin London. ya ce to Allah shi ya mana gaba Mahmud Ido ya yi wa Yusuf alaman ka faɗa abin da ke zuciyarka da sauri shi ma ya ɗaga hannu sannan ya ce ni ma ina son amira dariya suka ƙara ƙwacewa da shi dadi kai sai ya ce lallai wannan jaririn alkhairi ce ita ma amira tambayar da aka yi ta yi shiru alaman tana son sa dadi kallon shi ya yi sannan ya ce to wa za ku bar wani suriya ya kalli aliyu ya kalli aliyu sannan ya ce kai dukan kallon ka za su yi aure amma ban ji ka ce komai ba aliyu sun koyar da kansa ya yi sannan ya ce na kusa yi ya faɗa kamar mai kunya nan kam cikin zuciyarsa cewa yake mai zai yi da yaran da basu gama balaga ba isma'il cewa ya yi dadis ku haɗa shi da shirya kawai da sauri aliyu ya ɗaga kai ya galla wa isma'il harara a hankali shirya ta ce ina da wanda nake so waye suka haɗa baki suka tambaye ta kanta ƙasa ta ce sadiq wanda bibi za ta aura da daɗi sosai dadi ya ji ba kamar aslam iyayensu dadi suka ji sosai Dadin london cewa ya yi sai mu haɗa bikin kumbi rana ɗaya kai kuma ya yiwuwa wurin aliyu sannan ya ce in baka kawo mata kafin lokacin aurensu ba ko da mai aikin gidan nan haɗa ku zan duka aka jintsire da dariya amma wanda aliyu a ranar sun fi awa hudu suna hira ranar suna suka sha shagalinsu amma ba su gayyaci kowa na waje ba su kadai suka yi abinsu tunda ba najeriya suke ba bayan sati ɗaya da suna su dadin ksa suka koma saudiya saudi arabia su dadin baby suka koma ingila sannan momi da dadi suka koma najeriya momi so ta tafi da baby da Kairi amma mummy London take Aslam ma baya son a tafi da ita bayan sati uku da haihuwa Aslam ya rufe ido wai dole ta bashi haƙƙin shi tunda ta fara sallah ido baby ta zaro don ko kaɗan ba bata bar jin zafin wurin ba kuka ta fara yi mashi tana ba shi haƙuri a haka suka dinga wasa amma da ya sa hannu cikin fancinta sai ta fara kuka wai zafi take ji a ranar da suka yi 40 days aslam ya ce dole ta bashi haƙƙinsa ba ta yi mashi musu ba suka fara wasa amma da ya zo introducing kansa cikinta ta fara ihu dole ya kyale ta don ya lura tana iya tara masa jama'a a shekari ya gaya wa dadin london za su tafi singapore daga nan sai su wuce nigeria akan ki ya ya ce ya bari kai ta yi wata biyu aslam kamar ya yi hauka ranar da suka yi wata biyu suka tafi kyauta sosai dadin london da su ismail suka yi wa kairi don har akawun ismail ya buɗe mata kamar yadda ya wa yarsa baby har tsoron abin da aslam zai yi mata take ji don wani irin zumudi yake shi ya ɗauki kairi cikin karya daga london har singapore suna isa ya yi masu bukin dan wani fat daga cikin wani hotel soke musu kaya aka yi sannan ya balle kairi daga kirjinsa ya kwantar da ita ya ɗauki bebi ya kai ta kan kujera ya fara rumancin ɗinta duk kukan bebi bai saurara mata ba Baby ta sha wahala sosai kamar yau ta fara sanin ɗan namiji kullum cikin faranta ma juna suke sam ba su tunanin planning sai da suka yi wata biyu sannan momi ta ishe su da waya su kwana su kawo mata gaya da in ya so su koma a ranar da suka a ranar da suka koma gidan momi suka sauka momi hana bebi komawa ta sai da ta gyara ta kamar wata amarya sannan ta maida ta maida ta kai da na da wata biyar aka yi auren maryam da mahmud yusuf da amira sai suriya da sadiq an kashe miliyoyin kuɗi wajen bikin bayan wata bakwai da haihuwar kairi baby ta samu wani ciki kuka kamar ran da ya fita shi kuma a sa Aslam da Momi tare da dadi murna wurin su ba a magana Momi ɗauke kai da yi bayan wata tara ta haifi namiji still mai kama da ubansa. Wannan karin sunan dadi aka sa masa sai su suna kiransa da kalifa still kalifa bai yi shekara ba baby ta kara samun wani ciki ta dinga kuka tana cewa ita so take ta koma school. Aslam rarashin ta ya dinga yana cewa me ma waɗanda suka yi masta suka fike da shi kawai ki yi haƙuri ki ci gaba da kula min da kanki da yara na bibi cewa ta daga wannan za ta yi planning aslan ya ce in ta yi ba da izinin shi ba bai yafe ba don yana don yanda bai da don yanda bai da ƙani kowa wanda suke uwa ɗaya shi sai ya cika gidansu da yara a takaice cikin shekara takwas ta yara shida har da sultan bakwai hudu wajen momi uku wajen su yanzu autanta shekarar da biyu aslam ya yarda ta yi planin amma fa cewa ya yi bata gama ba yaransu da akwai mai sunan dadin baby sai dadin london sai mai sunan momi da sunan mami baby da ke baby da sake haihuwa da ta sake haihuwa ta haifi yan biyu mace da namiji suka ci sunan iyayensu gidan dadi kamar yanzu suka yi aure da momi don duk yan ake aika direban su kwaso sauran da ke gidan aslam gida ya cika da ihun yara bebi kamkaman bat ba ita ta haife su ba Baby kam kamar ba ita ta haife su ba, ta alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga sarki. Allah Ubangijin talikai wannan littafi a nan ya zo ƙarshe mai suna su ne sanadi kurakuran da ke ciki Allah ya fi mana ladan da ke cikinsa kuma Allah ya haɗa mu cikinsa baki ɗaya sai mun haɗa a next bisala